labarin zuciya labarin zuciya labarin zuciya gaskiya kina son din nan sosai ko yanzu a kuke gani akwai tsaro ko ta ina bamu da matsala da ke da baki da wata matsala gurin na killace yake yadda ya kamata babu wani wanda ya siya san wannan gurin dan ba na so mu samu matsala babu wani wanda ya siya shiga cikin wannan ramu saboda gurin yakin da yadda ya kamata ni yanzu ba Ahmad bane muradin talwantar da rayuwarsu shine burina na tsane su ba na son su saboda munafurci kin ce mun ba kya tara maza ba ma kya kula maza kika ce mun shi wannan wannan wannan goye a goye yake jinjiri ne a bayan ki? Ya isa haka ko da kuke ta shiga kuna fitawa ma ya wai nan da kuke toyawa a ciki. Kaga da Allah kan da sake ganin kafar kanan. Amma gaskiya ina ganin kamar da matsala zama na a gidan nan ai kana kwarta ya dama wannan ni ban ma yadda da wannan ba gaskiya ba zan taɓa mantawa da abin da Ahmad ya mana ba tabbas yaron nan ba dan halal bane kuma sam sam bai gaji halacci ba ajiya ni fa gaskiya ban yarda da hankalin yarinyar nan ba. kina tunanin haɗa ko ni irin gudunmawa da za ta bada a cikin maganar nan dan Allah ba na son munafurci kar ka sake min irin wannan magana ka tsaya matsayinka ban san ƙananan maganganu saboda na ganki fa dake zuwa wajenta idan a ce ba ki gidan nan ba zan dinga zuwa wajenta ni kana so na to kawata ke san ki nake kuma da kaunaki ita kuma kawai maleji ake saboda azuwa. zuwa da Allah ya sa da kata da kata da ke kai ni fa ba so nake Aisha nan ta rayu ba no ba na so ta rayu kuma ba na so ta dawo daga ita har Ahmad inda hali gabaki ɗaya a kashe min. Saifan, dama har da ke?